Mouse Mouse yana ɗaya daga cikin misalai na input device sannan yana da muhimmanci a kwamfuta wato na'ura mai ƙwaƙwalwa either laptop ce ko kuma desktop dole ne sai an yi amfani da mouse mouse na jikin laptop yana jikinta desktop kuma ita ce sai an sa mata irin wannan wanda yake a jikin wannan a bidiyo namu sannan mouse ya kasance input device ana amfani da shi ne wajen sa bayanai a cikin ita na'ura mai ƙwaƙwalwa misali zaka zo da memory ka da mouse ɗinka zaka yi amfani ka buɗe memory nan ka ɗauko wani file ka ɗora akan computer taka har ila yau shi mouse yana da madannu wajen guda uku su ne ga su nan a jikin design akwai madannin hagu akwai madannin dama akwai kuma na tsakiya wanda ake scrolling a madannin dama ita ce amfaninta buɗewa menu na kwamfuta ko kuma dragging ko kuma buɗe option na file shi kuma madannin hagu selecting ne zaɓa ko kuma buɗewa sannan scrolling shi yake janyowa sama da ƙasa na folder ko kuma na files da suke a cikin folder